Allah ka sa shi ji. salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam ashe shi na ciki ai ina ji <laughs> to shi kenan Allah shi kenan Allah sarki a'a baka da matsala in don wannan baka da matsala to shi kenan <laughs> to yayi to to to nagode nagode kwarai Assalamu alaikum. Kwatan ne kwatan ne. Yalo an tashi lahiya. Alhamdulillah ya dawainiya. To wallahi dawainiya ka alhamdulillah. To madalla. Ga sauran kuɗin nan. To. Saboda gane in kawo masu saboda ina so in tafi in ci gaba da wasu sabgogi. Wai yalo halan wata lalura ta kawwa adashe kawwa asusu da kuntu da kuntu haka kudi Ina yalo ina kwatan gani. bari in haɗa ma in kuma ka sani in ƙara tuna ma na'am 29 ga watan ga da muke ciki na sha biyu na sha biyu eh, za a yi naɗin walin sakkwato wato datta muhammad maniru ɗan iya sardaunan kwari sardaunan kwari walin sakkwato walin sakkwato ala a to to shikenan to dan shi na ka ko ga bai kamata a ce ire irin mu ma sai an gayyace mu buki ba mu ya kamata a ce mun shirya buki gaske musamman saboda naɗin sarauta ga wallahi kudin tabbas haka na yalo an to dan shi na nace bari in kawo ma yanzu ina ganin annan ɗaya sun ka rage ko annan ɗaya za a samu to babu matsala annan ɗaya za a samu wai ni ka san ma abin da ka bani mamaki in ka shiga kasuwa ko ina cunkoson jama'a kaka ta gani kowa wanga takalmi wanga agogo wanga shadda wanga mi wanga mi sai ne ma yi mamaki ne tambaya an ka ce mai ai sa sakuto za a naɗi maniru muhammadu dan iya mataimakin gwamna kuma gwamnan mu na gobe an allah ya gwada mana allah ma shi yadda fatar da a waya lokasa abin da ka burge ni kuma haka hannu ne yake hannu ne buɗe yake a ai shi na da bambanci da wancan eh. saboda shi wancan da kaga ne kaga mutum amma da wallahi hannu yan da a wallahi wallahi wallahi tabbas ya babu komi to na Allah shi ta Allah ya taya wali riko amin Allah ya taya wali riko kuma don Allah ya ci gaba da mai a insha Allah ci gaba da mai kuma don Allah ya lo har yanzu dai ba gasawa na kai ba don Allah mutun nan ku amani oh, oh, oh. samanja ne gashin baki don Allah ya lo a roƙa don Allah a samu sarautar da an kai mai ina gani kin wai kai ka taba ganin dan takarar gwamnan da a ce duk da hakintin shi ya so ba taba bashi ba kuma shi to shi tsaye shi ce takarar ya a a ayi hankuri ya an kai da shi wancan lokuta amma yanzu za mu yi tsaye muka an samu a mai sarauta ko ta jirgin laka sa da a wallahi da kuke wallahi da kuke ai bai kamata ba saboda na san aiki a bidu na duk ka saka mai da shari shi kuma shi bisa da haibi wallahi na gode ku na gode ku yawa Allah ya samu dace eh, na gode ya lo na yawa